Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les étudiants, comment allez-vous J'espère que vous êtes là en bonne santé et bon moment. Aujourd'hui, nous allons voir le dialogue au restaurant. yan uwa barkan ku da waraka barkan ku da wannan lokacin sannan sannan mu da sake kasancewa da ku a tashar mu ta makaranta TV domin koyon yaren Faransanci. Muddin ka kasance yau ne farkon haɗuwar ɗaya daga cikin bidiyoyin da muke ɗorawa na koyon yaron faransanci to ina mai shawartar ka da ka yi ƙoƙari ka danna alamar sabo ne sannan ka ƙara danna alamar ƙararrawa ta haka za ta baka dama za ka samu bidiyoyin da damun ka ɗora na koyon yaron faransanci domin tashar makaranta tv ta daɗe tana koyar da yaron faransanci ɗan uwa sai dai Allah bai sa ka haɗu da ita da ba to yau tun da Allah ya baka dama ka haɗu da tashar makaranta TV muddin kana da burin koyon yaron Faransai to kai kokari ka danna alamar sabo ne kamar yadda na tsaya maka za ta baka dama za ka samu darussukan da muka ɗura da za ka shiga za ka ƙaru da su sannan kuma a nan gaba duk sanda muka saki darasi a daidai wannan lokacin muddin connection ɗinka yana bude to za a sanar da kai za ka shiga kuma za ka kalla za ka garo sannan akwai tsari ɗaya in kana kallon darasi ka samu kaye da istilo wato alƙalamin rubutu ka aje kusa da kai kana kallon darasi ko da ba ka rubuta kana capture ɗinsa kana capture ɗinsa bayan ka gama kalla ka ji wasu kalmomi a ciki ka fahimta to za ka iya rubutawa a ka yi domin wata ran ka tashi za ka iya maimaitawa don haka insha Allah in ka ci gaba da wannan kokarin wata rana sai labari insha Allah za ka tabbatar cewa ana koyar da yaran faransanci a tashar makaranta tv don haka ba tare da ɓata lokaci ba ku biyo ni cikin darasin dialogue au restaurant entre deux personnes client et serveur sanninmu da sake da watkin darasin dialogue or restaurant da farko menene kiliyan menene kuma server idan aka ce kiliyan mai saya ko ba a restaurant ba idan ko a ina wanda yake son sayan wani abu to zaman kiliyan yake wanda yana zuwa sayan abu ya koma to kai mai saidawa za ka yi kiran shi mai zuwa siya kiliyan ba shi da wata matsala mai sayan abu zaman kiliyan yake ita kuma na yanzu servir kuma kamar misali kaje ko wajen shan shayi ko wajen cin abinci wanda in kaje zai tarbe ke kawo maka wannan abin da kake bukata shine zaman servir wato mai mai tarba kenan za mu ce mai tarba wanda zai karrama kan ka zauna zai da tambaye ka ce me kake bukata ina bukatar kaza kaza kaza to shine zaman service sai yi mana darasi akan mutum biyu yayin da ka zo restaurant kana tambayan abun da kake bukata sannan shi ma zai baka amsa da haka da farko kilan yana dawa kawai sai ce bonjour bonjour ina kwana sai server shi ma yake mishi bonjour ina kwana sai bayan sun gaida juna bonjour wannan ma ce bonjour sai server ce comment allez-vous ya kake comment allez-vous ya kake kaman kana lafiya sai kiliyan ya ce bien merci lafiya na gode bien wato kaman babu matsala ya ce na gode merci shine na gode sai server ya ce bienveni barka da zuwa bienveni barka da zuwa o restaurant b wato restaurant din na ba shi sunan b ya danganta restaurant suna da suna daban-daban to kada in zo ɗauki sunan wani restaurant in sa kuma kun san yadda tsarin abubuwan suke mutum ba ku yi magana da shi ba bai baka dama ba ko ka sa sunan wani abunsa a yayin da kake aikinka ba tare da izini ba wannan zai iya shafar aikin da muke yi da haka shi ne kawai restaurant din na sami shi sunan bill server yake bienveni barka da zuwa o restaurant bill barka da zuwa a restaurant bill sai ce masa que puis-je vous servir wato shi wannan mai tarba que puis-je vous servir Demi mi zan tarbe ka kenan da mi zan tarbe ka wato kamar gaya muku servir zai zamto kamar mai tarba wanda in ka zo zai baka que puis-je vous servir da me zan iya tarbar ka kenan sai kiliyan ya ce ok to vous pouvez za ka iya wato vous pouvez kamar tana taimakawa kasan mutum zai maka wannan abu amma kuma za ka hada kamar wani za ka iya mika mu wannan abu don yana cikin tarbiyya shi ma in za ka ce mutum ba ni abu kasan zai baka maza za ka iya mika mu wannan abu to mutum zai ji daɗi akan bisa ka ce wani ba wannan abu sai ce ok vous pouvez m'apporter un café vous pouvez m'apporter un café za ka iya kawo mini kafi wato kaman finjari daya na kofi wanda muka santa ko kuma in ma shayi ne duk in ka ce kafe zai tafi duk da na san cewa shayi ana cewa te amma ka ce kafe ba shi da matsala vous pouvez m'apporter un café na san wanda muna da da su na taɓa yi mana darasi akan apporter ma'anan apporter kamar za a ɗauko maka ne ba amine ba za a ɗauko maka apporter m'apporter un café café au lait wato da madara za ka mishi finjali ɗaya na kafe da madara au lait wato le shine madara un plat de soup un de soup wato soup kaman ah, a jarmiya haka ya haɗe ko ta shi kifi ne ko ta nama duk miya wanda aka hada za ka yi cewa soup yan pla wato pla wannan pla ɗin da ake sa abinci shine zaman pla yan pla de soup sai ce avec beaucoup de viande avec beaucoup de viande et piment à côté avec beaucoup de viande da nama mai yawa avec tare da avec tare da buku kamar mai yawa viande et le piment piment shine barkono kamar yaji ko kana bukatan barkono a kote ba an yi melanshe dinsa ba yace a kote avec beaucoup de viande et le piment à côté et un verre de jus banane avocat un verre de jus banane avocat wato kaman za a haɗa masa banan yadda mun sani banana to avoka a gaskiya ni ma na san shi da sunan avoka to sai dai wata ran insha Allah wani sai sake kawo zan tambaye cikin dattijawa Hausa wata kila wani zai bani sunan shi a Hausance amma na san shi da sunan aboka duk dai shi wannan kila shi yake har hada wannan a kawo masa fula su a kawo masa kafe da le sannan kuma yana buƙatar jus banan avocat servir ce très bien Très bien, ya kyau. Très bien, ya kyau. Je m'occupe tout de suite, monsieur. Très bien, ya kyau. Je m'occupe tout de suite, monsieur. Wato kaman waɗannan abubuwa zan kawo maka su yanzu ba tare da bata lokaci ba. To the suite yanzu yanzu. je kip wato kaman zan kasance zaman ka wannan abun zan kawo maka shi monsieur kaman zaman malam to ina fatan kun fahimci wannan darasin sannan kuma kun samu kalmomi a ciki akwai kalmar monsieur tana nufin malam server nake muku kaman mai tarba wanda zai kawo maka abin da kaje kana bukata sannan yang nama le madara uh, le madara sannan piman borkono da kuma sunan mai muka ƙara samu soup kamar jarmiya da kuma cayar tunawa fa abubuwan da muka samu a cikin wannan darasin waɗanda suke da matuƙar amfani ok sannan mun samu banana wato ayaba ita ma mun samu a cikin wannan darasin sannan ga kafe sannan ga restaurant don haka ina ce muku sai wani darasi yan uwa idan Allah sake hada mu da ku ci gaba da kokarin da kuka yi na raba mana tashar nan ta social media wato whatsapp facebook duk inda kuke samun dama kuna tura muna gani haka sannan kuma muna godiya Mundun ka kasance yau ne farkon hadarka da motar sunana majid da haka ina ce muku revoir operation ku